أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu saduwa a cikin wani sabon shiri na fasara bar harami a wannan rana ta juma'a mai albarka kai tsaye da yanzu muna tare da mu na biyu Ahmad ibn Ahmad Dagreri wanda yake mana kiran sallah na biyu a daidai wani lokaci za mu kuma kasance tare da babban malami a Sheikh Dr. Osama Abdullah Khayyat wanda tuni ya riga da ya hau bari domin gabatar da wannan fasarar hudu ba kai tsaye a daidai wani lokaci albarka muna fatar Allah ta'ala ya sanya mana albarka cikin wannan juma'ar ya yafe mana kurakuranmu ya sanya aljanna take makomar mu Allah muke roƙo ya mana afuwa akan dukkanin kurakurai da muka gabatar a cikin wannan rayuwa da muke ta gwagwarmaya wajen neman kyakkyawan sakamako zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. a halin yanzu malam ya kammala wannan kiran sallah din insha Allah ta'ala muna jiran dakon fara kuduba daga fadilatu shek doktor Usama Abdullah Sayyab Allah ta'ala malam tawfiki akan abin da ke shine daidai a daidai wani lokaci ne albarka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya haskaka basirar ma'abuta hankali ta hanyar shirya littafinsa ina gode masa subhanahu wata kyauta da ya muna a gifin wannan tsari ta hanyar jin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kuma shaida lalle babu bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida lalle an jagoran mu annabi mu annabi Muhammad bawansa ne ko manzon ne Allah ya aiko shi don gyara duniya da kuma addini ya kuma haskaka dukkanin hanyoyi ga ma'abota hanya na gaskiya Allah ƙara salati ga bawanka kuma manzanka mai Muhammad da iyalan gidansa tsalkakakku da sahabbansa ɗayyibai da tabi'ai da wanda suka fi tabarkin gaskiya zuwa tashin bayan haka akwai tsoron Allah ya ku bayan Allah jin tsoron Allah shine mafi alkhairin bawa da abin da yake guzuri zo haduwa da Allah kuma shine mafi alkhairin abin da bawa yake tafiye da rayuwarsa gaba ɗaya a ciki ta hanyar wannan ƙari da Allah ta ala masa da kuma rabauta a cikin dukkanin wannan tsananin rayuwa ya ku bayin Allah lalle abin da muke gani na ƙarshen ayyukan bayi na ƙarai da kuma abin da yake shine mai tsada a rayuwarsu da kuma babban manufarsu da gayar addu'arsu shine samun gyaran addini da kuma duniya da lahira domin da su ne ake samun cikar kamala ta sa'ada ga bawa kuma ake hada dukkanin al'amura na jin daɗi don haka ne ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan gaba ɗaya a cikin addu'arsa wata addu'a guda ɗaya da yake yi ya zo cikin sahih muslim Allah ta'ala mai rahama daga Abu Huraira Allah ta'ala kara masa da yana cewa lalle yana cewa ya kasance daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa ya ubangiji ka gyara min addini na wanda shi ne mutuncin addini na ciki kuma ka gyara min duniya ta wadda rayuwa ta take cikinta kuma ka gyara min lahira ta wadda makoma ta take cikinta ka sanya kuma rayuwa ta zama ƙari gare ni a cikin dukkanin alkhairi ka sanya kuma mutuwa ta zama hutu gare ni daga dukkanin sharri wannan shine addu'a wadda ta gamammiya wadda ta hada dukkanin alkhairi wanda bawa yake son ta a rayuwar duniyarsa da kuma rayuwarsa lahira gyaruwar addininsa wanda shi ne yake samun rabauta daga samun zamiya kuma ya samu rabauta daga dukkanin bata wannan shi ne tsarin da yake tafiya gaba daya cikin zuciya na aƙida, ta hanyar gyara ikhlasinsa da tauhidinsa ga Allah da kuma matsayin da bawa zai koma zuwa ga Allah da juya duk abin da ke ba wani Allah ba da tabbatar da ibada wajen dukkanin tunkuɗe wani abu na ibada wanda ba ga Allah ba sai ga Allah ta'ala shi kadai da hani da aka yi mana akan yi ma Allah ta'ala shirka ana masu tsoratar da mu don ya zama cewa kada mu bata wannan ana tsoratar da mu kada ya zama mu bata ko aikin mai rushe sannan kuma mu zama muna masu ƙawatuwa da kyawun ayyuka Allah ta'ala cewa ya rabauta wanda ya tsarkake aikinsa ya bauta wanda ya tsarkake aikinsa ta hanyar gyara addininsa da kuma da'a ga ubangijinsa kuma ya yi hasara ya taɓe wanda duk ya ɓata rayuwarsa ya kuma lalata al'amura ya zamar da su ta hanyar yin abubuwan da ba daidai ba kuma da yin abubuwan da suke na kuskure da laifi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa na ya rabauta wanda ya tsarkake zuciyarsa ya kuma taɓe ya hasara wanda ya ɓata zuciyarsa yana daga cikin abubuwan da su taimaka don gyara addini ya ku bayan Allah Shi ne tabbatar da rayuwarka ta hanyar bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiki da sunnarsa da koyi da tabarkinsa da kuma sirarsa da barin abin da yake yin bidi'a addininsa da kuma tsoratuwa kan saba ma shari'ar manzon Allah sallallahu da hanyar shari'arsa dan ta hanyar da mutum zai koyi da abin da Allah ta'ala yake faɗi a cikin faɗinsa yana cewa duk abin da manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi abin da kuma ya hane ku ku hannu a kansa kuma ku tsoron ubangijin ku lalle ubangijin mai tsananin damka ne haka na a cikin faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ma Allah ta'ala da lalle hakika Allah ta'ala ya ma manzala da ya ma manzala da haka nan Allah ta'ala ya cewa lalle ma saba ma umarnin manzala sallallahu alaihi wasallam sai taka tsantsan da al'amuran su kada fitina ta same su ko azaba mai radadi amma abin da ya shafi kuma gyaran duniya shi ne kokari a wajen samun arziki daga cikinsu akwai ni'ima ta samun dukiya da iyali da kuma yalwar kirji da albarka a cikin rayuwa da lafiya kuma a cikin duniyar da kuma aminci a gari kamar yadda zuwa hadisi wanda imamu tirmizi ya fitar shi a cikin jami'in ɗinsa da ibn maja a cikin sunan ɗinsa da sanadi mai kyau daga ubaida ibn muhsin al-ansari daga ubaida ibn abdul muhsin al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya waye gari a cikinku yana mai aminci a rayuwarsa da kuma lafiya a jikinsa yana da abin da zai ci a ranar to tamkar ya yi samu duniya ne gaba ɗinta ya zuwa sahih muslim Allah ta'ala mai rahama yana cewa daga abdullahi bin amr Allah ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle hakika ya rabauta wanda ya musulunta kuma ya samu rabauta a rayuwa Allah kuma ya mai kana'a a cikin abin da ya bashi abin da ake nufi da kafafa shine a saman masa da bukatu da zai iya samun nutsuwa da ita shine halal a cikin arziki da kuma kyakkyawa a cikin abinci domin babu ratsuwa a cikin cin mummunan abinci kuma da haramun a cikin dukiya daga dukiyarmu da muke nema da gishu da kuma bata da rashawa da riba da cin dukiyar maraya da wasu daga cikin irin wannan tsari na cin dukiyar mutane ba tare da tsari mai kyau ba amma kuma gyaran lahirar mu shine bawa ya Allah ta'ala ya ma mutum bawa ya tada shi a cikin taron mutanen kirki masu tsoron Allah kuma Allah ta'ala mai hisabi hisabi mai sauki kuma ya tafiyar da shi a kan sarabi har zuwa ga aljanna madawamiya wadda ake da abubuwan jin daɗi a cikinta Allah ta'ala yake cewa wa'annan wanda suka rabauta suna cikin aljanna suna masu dawoma cikin ta muddin sammai da kasai muna ganin su sai iya abin da ubangijin ka so wata kyauta ce da Allah ta'ala ya ba mu yankewa ba waɗannan su ne waɗanda aka ba su littafin su da hannunsu na dama Allah ta'ala yana faɗi dangane ga halin su Allah ta'ala yana cewa wanda aka ba su littafin su da su to lalle hakika za su masu cewa ku duba littafi na ɗan wakar ga littafi na an bani Da man ya tsammanin samu littafi na mai sauki yana cikin rayuwa wai yardaddiya wadda take aljanna madaukakiya ma'abota tsin abin da ake tsinkowa na ta suna kusa da shi Allah ta ku ci daga ku sha daga abin da kuka gabatar ayyukanku yayin da wannan rayuwa ta kasance ana muna wa'azi da ita saboda gujewarta da kuma mu gaba ɗaya takaitacce ne kuma babu wanda zai iya ƙara awa ɗaya a cikin rayuwarsa to ya zo a cikin abin da za a nuna min abin da za mu cika wannan duniya da shi shine addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka sanya wannan rayuwa ta zama karshenta gaba daya ta hanyar yin kyawawan ayyuka da zamu yi da kuma cika al'amurra da zamu yi wajen yin gasa wajen yin ayyuka na kwarai wannan dalili ne da zai nuna mana cewa zababuwa cikin bayan Allah suna ƙara alkhairi ne a koda yaushe yayin da rayuwa ta ƙara tsawo gare su kuma duk rayuwar take ƙara yawa gare su ba abin da ya gazgata mana wannan faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi da yake cewa kar ɗayan ku dinga yawan burin mutuwa kuma kada ya dinga yin addu'a kafin ta zo masa kada ya dinga addu'ar ta zo masa kafin ta zo lalle idan ɗayan ku ya mutu to ayyukansa duk sun yanke idan kuma muka gani kala dan adam babu abin da zai kara mai a rayuwarsa na kwanaki sai alkhairi kawai imam muslim ne rito ne hadisi daga hadisi abu hurairah Allah kara masa yadda idan mun fahimci wannan za mu ga cewa rayuwa wadda ɗan adam yake ƙarar da ita gaba ɗaya wannan rayuwa ɗan adam yake ƙarar da ita a wajen neman ƙari a wajen kyawawan maganganu da ayyuka ta fi mai alkhairi da abin da ake kwaɗayi ne gare ta ake kwaɗayinta kuma ita wannan mutuwa ɗin hutu ce gare shi akan wannan fitina da sharri da munyagun ayyuka ta hanyar samun salama a cikin rayuwa gaba daya da kuma yadda da duk abin da Allah ta'ala ya masa da shi musamman idan yana bin dokokin Allah da kuma wannan abuwa da muke gani na bukatuwa ya zo a cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka muke gani yana cewa idan Allah ta'ala kana nufin wasu al'umma da fitina to Allah ka ɗauke ni zuwa gare ka ba tare ka fitine ni ba hadisin kenan ku tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ya zama cewa a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da abun kyakkyawan koyi da abun bi da kuma kamala a wajen koyi da shi a wajen tabbatuwar kaskantar da kai a wajen Allah ta'ala ya gyara muku addininku da duniyarku da kuma lahirarku wannan ne karshen buri kuma ne karshen abin da bawa yake nema a wanda duk ya rayu a cikin wannan tsari a cikin bayan Allah tsababbu wanda Allah ya sa tsoronsa tsoron ne shi Allah amfani da ku da abin da muka ji shiriyar littafinsa da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafar Allah mai girma da ni da ku da sauran muminai gaba ɗaya da sauran musulmai daga dukkanin zunubi lalle hakika ubangiji mai gafara ne ko mai jinƙai ne godiya ta tabbata ga Allah wanda ke mailwacin baiwa da kyauta ina gode masa subhanahu wa ta'ala na shaida kuma cewa ba shi da abokin tarayya shine ubangiji wanda ake bautawa ake nufi su da bauta kuma na shaida lalle jagoran mu annabi Muhammad bawan sani ko manzon sani wannan ma'aboci wannan matsayin nan da kuma wannan tafkin nan mai kwaranya da babban matsayi da Allah ta'ala zai bashi Allah ya ƙara salati ga bawan kuma ne. Muhammad da iyalansa da sahabbansa bayan haka ya ku bayan Allah lalle hakika ya zo a cikin bayanin wannan wa'azin da muke gani a cikin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan addu'a ta manzon Allah da matsayinta da babban matsayin da Allah ta'ala ya bata da girman wannan asar din Abdullahi bin Abbas al-Qurtubi Allah ta'ala mai rahama yana cewa ma'anar wannan addu'a din shine gyaran addini domin shi addini idan ya yi lalace babu abin da zai iya gyara ma dan adam rayuwarsa duniyar lahirarsa wannan addu'a ce mai girma wadda ta hada alkhairin duniya da kuma lahira ta hada alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira wannan haƙƙi ne akan dukkanin wani mai jinta ya haddace ta kuma ya dinga roƙon Allah da ita cikin daransa da kuma yininsa la'alla dan adam a datar da shi yayin da ake amsa addu'a sai ya zama ya samu alkhairin duniya da kuma lahira iya magana ta fake nan dan haka ya ku bayin Allah sha'ani ne mai girma na masu tsoron Allah akan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lokuta masu yawa waɗanda kuma munasaba da yawa yana wannan addu'ar ya hada dukkanin alkhairin da bawa yake nema kuma take tun kuɗi sharri kuma ake samun kyakkyawan nutsuwa da ku yi ƙoƙari ku ya ku bayan Allah Allah muku rahama a wajen riko da ita da kuma yin guziri da ita da kuma dawwama a kanta domin ita ce wasila take kwarai kuma sababi ne wanda ke isar da mutum zuwa ga alkhairin duniya da lahira wanda ke na gaggawa da wanda ba na gaggawa ba ku dinga tunawa ko da yaushe ku bayan Allah lalle ku ya umarce ku da yin salati taslimi ga manzon Allah yana faɗi a cikin maganarsa ne gaskiya da kyakkyawan zancensa ya eh, lalle hakika Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ya ku wanda suka sance masu imani ku yi salati filimi a gare shi Allah ƙara salati ta filimi ga annabinka da kuma iyalin gida annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da iyalin annabi Ibrahim lalle hakika kai abun godiya ne ya Allah Allah ƙara albarka ga annabi Muhammad da iyalin annabi Muhammad kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim lalle hakika kai abun godiya ne ya Allah Allah kai yadda Khalifa bin nan hudu shiryayyu abubakar da umar da usman da ali da sauran iyalai da sahabbai da tabi'ai da kuma matansa uwayen muminai da tabi'ai da wanda suka fi farkin gaskiya har zuwa dan kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautawarka ya ubangiji masu karamci Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka ce makiya addini da sauran masu barna da masu fitina a bayan ƙasa Allah ka haɗa zukatan musulmai ka haɗa sauransu ka kuma gyara jagorancinsu ka haɗa kalmarsu akan gaskiya ya ubangiji talakai Allah ka taimaki sojojinka da addininka da sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanka muminai masu jihadi na gaskiya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara muna jagororinmu da masu kula da al'amarinmu Allah ka karfafi jagoranmu da yarimansa Allah ka kula da al'amarinsa ka gyara masa shi ya Allah ka datar da shi da abin da kake so kai da shi ya mai amsa addu'a Allah ka datar da shi da yarimansa da abin da ke shine alkhairi ga musulunci da musulmai da kuma abin da zan maslaha gari da bayi ya wanda ake mai da al'amari gare shi a ranar sakamako Allah ka gyara mana makomarmu a cikin dukkanin al'amuran mu ka tsare mu daga kamun duniya da kuma azabar lahira Allah ka gyara mana addininmu wanda shi ne mutunci muke cikinta. ka gyara mana kuma duniyar mu wadda rayuwar muke cikinta. Allah ka gyara mana lahiran mu wadda a cikinta ta take Allah ka sanya rayuwa ta zama ƙari a cikin alkhairi gare mu sanya mutuwa ta zama hutu gare mu daga dukkanin sharri Allah ka datar da mu aikin alkhairi da barin abin ki da son miskinai da kuma idan kana nufin wasu al'umma da fitina ya Allah ka ɗauke mu zuwa gare ka ba tare ka fitine mu ba Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka yi rahama ga mamatan mu ka kai mu zuwa ga abin da shi ne maslahar aikin mu ka cika mana ayyukan mu ya Allah da kyawawan ayyuka Allah ka ƙara mana kar ka rage mana ya Allah ka ba mu kar ka haramta mana ka mutunta mu ya Allah kar ka wulakanta mu Allah ka fifita mu kar ka fifita wani akan mu Allah ka fifita mu kar ka fifita wani akan mu Allah ka fifita mu kar ka fifita wani akan mu ya Allah Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyanmu da abin da ka so Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyanmu da abin da ka so ya ubangiji talakai Allah ka tsare mu da makiyanka da makiyanmu da abin da ka so ya ubangiji talakai Allah muna kai karar su makiyanmu da makiyanka masu adawa da mu da masu adawa da kai Allah ma nemi tsare ka daga sharrin su Allah muna kai karar makiyanka da makiyanmu gare kai Allah ma nemi tsare ka daga sharrin su Allah muna kai karar su gare ka ka tsare mu daga sharrinsu su ya Allah Allah muna neman tsarin ka daga annoba da basa da kuma dukkanin munanan cututtuka da kuma sauran abubuwa na a wannan annoba din Allah ka tsare dukkanin sauran musulmi daga wannan annoba din daga abin da take zawa da shi Allah ka tsare mu a garuruwan mu ya ubin talikai ubangiji mun zalunci kawunan mu in baka gafarta mana kai mana rahama ba za mu kasance daga cikin bayan sararru Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka kuma ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin فضيلة الشيخ دكتور أسامة عبد الله خياط gaskiya da wannan hudu babakan da miya da ya muna akan wannan hadisi da ya dauke da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke neman Allah gyara mana duniyar mu ya kuma inganta mana lahirar mu domin lahira ita ce makoma ita ce kuma idan ta yi kyau Allah ta'ala zai kyautata rayuwa ta duniya ga bawa mutum ya zama yana da yalwar kirji yana da kwanciyar hankali yana da godiya ga Allah ta'ala akan abin da ya bashi sannan bawa ya zama cewa yana da alkhairi da yake gani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala safiyarsa da marisansa duniyarsa da lahirarsa idan rayuwa ta yi kunci kai kaga Allah ta'ala ya sauƙa maka ita idan rayuwa kuma ta zama mai wahala kaga kai baka ganin wahala ta saboda kana tafiya ne akan tsarin ubangiji subhanahu wata'ala kan al'amura waɗanda yake ba mu bayi na kwarai idan bawa ya kasance akan wannan tsarin to dole ne bawa ya gode ma Allah subhanahu wata'ala kada mu zama burin mu shine yawan neman tara duniya amma ba mu da kuma kyakkyawar makoma a tsakaninmu da ubangiji mu a lahira idan wannan zama shi ne tunaninmu kuma makomarmu to lalle hakika mun kama abin da ba zai kai mu gaci ba wannan addu'o'i da manzo Allah sallallahu yake yi addu'a ce mai tasiri da ya zama wajibi mu dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira shine mu nemi Allah ta'ala ya gyara mana dukkanin wannan matsayi guda biyu matsayin lahira da matsayin duniya duka abun ƙauna ne abun soyuwa ne a wajenmu da muke neman Allah subhanahu wata'ala ya bamu mu ci gaba da yin addu'a ya ku bayan Allah a da yaushe Allah ta'ala ya gyara mana lahiran mu kuma ya gyara mana duniyar mu kamar da malai faɗa cewa Abul Abbas al-Qurtubi yana cewa gyaran lahira shine cika mutun sa'ada da kuma jin daɗi ga bawa a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira ga baki ɗayanta. idan Allah ta'ala ya kuntata mutum lahirarsa to duniyar ma ba daɗi zai ji a cikin ta ba kamar ne tabbata hadisi cewa duniya kurkukun mumini ce aljanna ta ita ce matabbata gare shi duk yanda ga mumini na shan jin daɗi a nan duniya to ka sani cewa wannan fa bata kai ni'imar lahira ba kamar yana kurkuku ne nan duk daɗin da kake yana ji daɗin sa yana lahira shi ko kafiri duk wahal da kaga yana ji a nan a duniya to wannan tamkar aljanna ta ce a kamar yana cikin jin daɗi ne bala'in da yake jiran shi a lahira shine hakikanin bala'i kuma shine cikakken musifa da zai tara a gobe alkiyama don haka kowane bawa yi ƙoƙarin samun alkhairi da yake wajen Allah subhanahu wata'ala da neman tsarin sa kan dukkanin sharri na rayuwa sai Allah ta'ala datar da kai da kuma abin da kake tafiya a kansa muna fata Allah ta'ala datar da mu ya muna gamdakatar da datar da mu akan alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira a madadin fadilatul shaykh dr Usama Abdullah Khayyat ladaninmu na wannan rana sheikh mu'azzin hamad ibn ahmad dagariri ni da fasara na gabatar mana abdulmuttalib muhammad awul guso ne ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh